<laughs> wallahi ina gaya maka eh. rayuwar nan sai dai Allah wallahi ina farin ciki ni fa yanzu kaka yanzu ka ta kuɗi nake samu cikin jin daɗi <laughs> gwamnati wasa ce ai gwamnati ba wasa ba za na gaya ma tun barko na bi wannan harka na ga gano tun da suka kira mu muje ka gane abin da yake eh. faruwa ni in dai za a yi da ni eh. yau ba mun ga manyan abin da suke bane ne sai su ce sun koma nan su ce sun da nan wallahi ah, fitar ce kenan ba ka da wani abu da ya huce ka duba wancan dan na garin can abin da yayi na ga me bai dayan bai masa bane ni fa yanzu inda abin kudi ba kuma kawai sai a ce ba za mu ha in ga ma wai ra'ayi haka eh. ai ji duniya inda abin kudi ba mutunci ba ni zan iya zubar da mutunci na a a na kwambace to ai maganar da nake gaya maka an eh. Malam dairu eh. <laughs> ai babban rayuwa yau a ce kana da naira ita ce babban da rayuwa to kai ka ga ka ga ka ga ka ga shi ka ga shi shi wai dan aƙida ne ko da mutu da aƙida wallahi ya mutu da aƙida ba harka ba wata ai na san shi na san shi shi yana da aƙida mutum ne wanda yake da aƙida sosai na gaya maka akan kwankwasiya eh. ake ce mata ko yan eh. kasan <laughs> mu yanzu aka ji mun furta wallahi eh. shan manja a gidanmu ya kare ka ga ga idan da ya baka kuɗi wallahi ƙara wallahi ba sosai kuwa kai ta Allah kai ma duk taurin kanka da kaga dala kaga fa dala aljihun nan ta barke ba shiga kai ba ai ni daban ba aƙidar <laughs> wai da mun ƙarya ce ah, kai shi ma hakan take irin kai wallahi dan kwankwasiya gasken wallahi aqida ce ni ma ina yin ta a zuciyata nake amma ne ga ya bun kwankwasiyar aqida ba ka da aqida amini na eh kaga rayuwar nan a ah. wallahi mutunci ya fi kuɗi kai kai ka sake kaga kaman kai kaga kaman kai ba ta mun rai fa kai zaka ga mun ko ni ba ta mun rai kaga tafiya da kai wancan tafiyar ni da na mutu na farko to alaji ruwa nawa ka sha asibiti da naje gurin ka asibiti ruwa gurin ashirin ka sha ai da naje likita yace ai ya girgire ba sun karka <laughs> sun ma ki san mun ai da nawa da ni ai sun ma ki san gwani zan ja da kai ne salam alaikum wa alaikum salam isa shi annawa ah aqida aqida aqida sunan da ka faɗa mai yayi daidai a ai ka san su yan aqida ne mu kuma yan dala ne to dan da ka ka shi boss na isa shi annawa gani nan to na zo ne ka ci arziki ka bar arziki a mazaunan sa gaskiya ne wallahi tausayin ka nake ji kullun na ba wuce yana ji tausayin ga yan nan to mutum arame yanda ka san dabbar ta kwana 90 ba abin mutunci to ai to tsaya in gaya ma gaskiya mm-hmm. ka san Allah wallahi tallahi ka haƙura da wannan aƙida ta ka ka zan mu bayan kwakwasiyan nan ne muka bari to da mu ka zan muka ga eh, muka ga an watsa ka da naira ya mu shiga harka kuma duk kwakwasiya ka baka kai mutumin can na Kano ta arewa ba <laughs> <laughs> wallahi baka kai shi ba kuma yi ba ne an masa an masa an masa ciki an masa goyo kuma ya bari to tsaya ka ji ka bi hanya arziki ka samu arziki ato da ka gani isa ta kaga da na san shadda yadin da nake sawa ma shanawa ina gaya ma yadin da nake sawa ma wallahi abin tausayi ne ya ka tausayi. nawa ne sai ya nan eh. yau nawa ne sai ya nan ni na daga ma ka sashi mamaki ne na ta ka daina sa irin wannan ah, ka <laughs> yo a gaban ka na gaya maka eh. ai harkar sallan nan fa kana ganin fa abin da raguna raguna masu raguna kai gwamnati ba wasa ba gwamnati ba wasa ba to ka zo ka shiga harkar arziki ka ba arziki ka zo wajen mai gidana kaga wancan mutumin mai gidana haka yake here barko dala kawai ka je ya danna ma kai ka kashi kashi ka raguwa wai wace harka kuke magana wace harka raguwa ki mana bayani wace harka kuke magana dambujiya eh dambujiya kai wannan ko ziginin sa kuka farka wallahi ja za ku gani <laughs> wannan za ku zo ku canja a ah, ra'ayi Parce que wala ba si wallahi su kadai alquran ku kai Allah kun yi kadai wai mata kai ma wai kai to ba gaba kuka zo ku karni tambaye ka Allah ya taimake ni ba ruwa nawa ka sha asibiti da ku reporters yaran nan yace ya da hira sani igwe ya karba ka mutu ya lahira ya asibiti gudun ka amini na ruwa nawa ka sha ne da kana gandujiya ce ta kusa bari faɗa muku billahi lazi ko kuɗi ko duniya ne da ku ba mu gaba wallahi ni dai da mutunci na da kuɗi gwara mutunci ƙwarai kwa billahi laji da kuɗi gwara mutunci malam gwara kuɗi da ah, mutunci ah, ku je ku rike kuɗin ku bar mu da mutuncin mu wannan gaskiya ko ba ga mutanen gida ai ni na gane mutunci ya fi ina amini na yake eh, ban tada wani mutane marasa daraja ina wannan wakar mutunci ya fi kuɗi to a zamanin mana wakar mutunci ya fi kuɗi su ga inda ake kare mutunci ka dubo ya ga mana wannan sabon ku sana biya yi mutunci ya fi kuɗi. Kai ku ki kiɗan gangar asali. Ban kwasi ya kaji gida. Mm, ba ruwanmu da ɗan kucili. Mu mutunci ya fi kuɗi. Shawara ta fito fili. Ban kwasi ya kaji gida. Za a ware 'yan asali. Mu mutunci ya fi kuɗi. Ibrahim ne na madiye. Ban kwasi ka kaji gida. Nadala ya ce a faɗo asali. Mu mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiya ce asali. Kwankwasiya kaji gida. Ku sani mutunci ya fi kuɗi. ma mutunci ya kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan babu mu ba kara gade. Duk masoyan kwankwasa na biya ayi mutunci ya fi kuɗi. Honorable Ibrahim Ali na Madu ya ce mu faɗa. mutunci ya Kai utan ma daki na ce ka faɗa. Ina kosan waka maza ɓara gyaɗa. Mu mutunci ya fi kuɗi. Wasu kafofotu sai ka faɗa. Kwankwasi ya kaji gida. Abba na Abba al-Mustapha ka faɗa. Mu mutunci ya fi Muhammadu Yusuf Jammo ya ce mu faɗa. Kwankwasi ya kaji gida. Abu Taɓula na ce ka fito ka faɗa. Mu mutunci ya fi Ala'atu wa kai ma ka faɗa. Kwankwasi ya kaji gida. kamanta an the kwasi ya kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi ma dubu ya gaya mana wannan babu mu ba kara gade duk masoyan kwankwasa na biya ai mutunci ya fi ya kaji gida mu ya fi kar ka bar mu mu yo makuwa ka raba mu wadatar zuci zuciyar mu hana ta rawa godiya a gare ka da iko na ka ne muka samu ruwa ya ce ta amana ai mutunci ya fi kuɗi wai wai anya mutumin nan anya mutumin nan ɗahir ba ba ba ba ba ba asirce mutanen nan yayi bane ka ga mu muna harkan mu mun zo musu da harkan arziki suna sha'anin su ne abin da ke ɗora mawaƙin zama ya fi nama hankali. A'a kai a'a daɗi dai wannan mawaƙin ya iya waƙa amma kai kuma ka zai fito da halatti <laughs> zamani kowa da nasa. Kakkaja mana fa. Muna cin abinci da manja billahi azimi kakkaja mana. Ya kake mana yin wannan shekara uku ba wasa bace kai. Ni ma ina yi. Rike ta nake a zuci ka rike a zuci wa'ancan ma da suka tafi wallahi duk suna yi wallahi suna yi kwaɗayi ne ya kuɗi gade duk masoyan biya ya fi kuɗi shi faɗan musa maganar tafiyar sa tsari ce usuli sannan yana kishi da matasa don su tashi su san asali siyo karatu su gina kansu da ma wasansu cikin usuli